أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan maraice na alhamis 22 ga watan ramadan a shekara ta 1439 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne bakwai ga watan shida a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya bayan ɗan yankewa saboda dalilin tafiya insha Allah za mu ɗora akan inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam Dr. Rabiu ne ya ɗauki nauyin laccoci da aka fa'idanta da su sosai a wannan majalisi Allah subhanahu ta'ala ya sa masa a mizaninsa za mu dora a inda muka tsaya kamar da muka ji malam ya karanta قال الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة بما أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله ala kulli شيء قدير Allah madaukaki yana ci gaba da rarrashin muminai ne a wannan aya rarrashi ma'ana kawar da damuwa da ɗauke damuwa da cewa karka damu ka kwantar da hankalinka ba kai ne farau ba da makamantan irin wannan maganganu Allah subhanahu wa ta'ala yana tuna musu cewa aw lamma asabatkum musiba shin yayin da ko a ce in dai har sai ta zama da ma'anar sharaɗi lamma tana zuwa da ma'anar sharaɗi tana zuwa da ma'anar istitna'i illa tana kuma zuwa da ma'anar shina yayin da to wannan wasu malamai sun ce ta sharaɗi ɗin ce ma'ana muddin dai in dai har musifa ta same ku wasu malamai kuma sun ce a'a ta hina ce ma'ana yayin da musifa ta same ku ko da za ku damu ku daga hankalinku to ya kamata ku tuna qad asabtum mithlaiha kuma ai kun samu irin wannan har sau biyu ma'ana in an taɓa ku an zub da jini an kashe adadi mai yawa a yaƙin badar a yaƙin uhudu to ai kuma a yaƙin badar kun yi musu irin wannan raunin har sau biyu domin muna sanar da cewa a yakin uhud an kashe adadin adadi kimanin saba'in ko sama na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake gaya musu in an muku wannan ta'adi an ɗauke rayuka da yawa a cikinku to ai kuma a baya kun samu kwatankwacin wannan sau biyu wasu malamai anan suka ce ana zancen da badar ne da al-ahzab sai sun malamai suka ce a'a ai ahzab lokacin ba a yi ba lokacin uhudu ba a yi ahzab ba haka zancen da ake yi ana maganar yakin badar ne domin a yakin badar an kashe kafirai kimanin saba'in an kuma kama saba'in to wannan waɗanda aka kama guda saba'in ka haɗa su da saba'in da aka kashe ai shine mitlai abin da aka yi a uhudu to ne shi ake nufi ba wani abu daban ba shine ma'anar qad asabtum asabtum ai hasaltum ala kuma kun samu kwatankwacin wannan sau biyu to kuntum yayin da wannan abu ya faru sai kuka ce ma'ana lokacin da musifar ta faru ka ɗauki wannan qad asabtum mithlai hadin jumla ce aitirabiyya kun gane ma'ana jumla aitirabiyya ana cikin zance kafin a kai ƙarshensa sai aka yi wata jumla aka yi wani zancen daban yauwa misali asalin zancen kamar yadda zancen zai cika da yake a cike yake yauwa babu zancen gyara a cikinsa Shi ne, don ka gane mana mu cire jumla a itirabiyan sai mu cike daga farkon zancen mu hada da ƙarshensa sai kuma a kawo jumla ikirabiyan daga baya awalan ma asabatkum musibatun qultum anna hada yayin da musifa ta same ku sai kuka ce yaya haka ma'ana dan me za a yi mana irin wannan jinci wanda irin wannan kisan wannan adadi mai yawa duk aka ce mana sai Allah maɗauke ce qad asabtum mithlaiha tun kafin ma a faɗi faɗin nasu sai aka ce to ku tuna man ku ma fa kun ji musu rauni irin wannan sau biyu ai kun gane zancen yanzu anna hada ma'ana kaifa hada ne ma'anan anna hada ta yaya haka hau ya wannan abu zai same mu in sai Allah ya ba da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi iblazi ya isar ya isar da su ya gaya musu kul ka ce da su huwa ai hadha alladhi asabakum wannan abin da ya same ku min indi anfusikum daga kanku ne to daga kanku ma'ana me ake nufi ku ne sababin abin da ya same ku wani mun gane shi sababin yawwa saban da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ai kaza akai kaza da sauransu dai mun tattauna wannan wannan shi ya jawo wannan abin da ya faru aka kashe adadi mai yawa aka kwashe dukiya mai yawa sai Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah kuma mai iko ne akan komai Allah mai iko ne akan komai me ce munasabar kare wannan aya da wannan zance inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah maɗauki kamar yana gaya musu ne cewa da Allah ya so da ya ba ku nasara amma abin da ya so shi ne ya jarrabe ku don haka shi mai iko ne akan duk abin da ya so in ya ga dama ya ba ku nasara yau in ya ga dama ku faɗi yau to abin da ya ga dama kenan dan shi mai iko ne akan kowanne abu wannan eh, ala kulli shay'in qadir komai ya shiga ciki ba a cire wani abu za mu zo mu tattauna insha Allah a fa'idoji insha Allah wannan kenan dangane da wannan aya din mu karanta abin da malam ya ambata kafin mu ga in lokaci zai ishe mu sai mu je aya ta gaba hadha tasliyatun min Allah ta'ala wannan shi ne daga Allah madaukaki li ibadihi almu'minin ga sa mu'minai hina asabahum ma asabahum yawma uhud yayin da abin da ya same su ya same su a ranar yakin uhudu wa qutila minhum nahwa 70 nahwa 70 aka kashe kimanin kwatankwacin mutum 70 daga cikin su fa qala Allah sai Allah madauki yace innakum ai kuma qad asabtum min al-mushrikeena mithlaiha kun samu irin wannan kwatankwacin wannan har sau biyu min al daga su mushrikai faqataltum sab'ina min kibarihim wa asartum sab'in kun kashe mutum saba'in a cikin waɗancan manya-manya wasu malamai sun kawo a cikin ka sira na manzon Allah sallallahu a cikin yaƙoƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yayi yaƙoƙi 27 yaƙin da ya fita da kansa ya fita guda 27 wasu su sa 26 wasu su ce 27 sariya kuma saraya saraya guda talatin da biyar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ransa ya kulla ya ce ku je wuri kaza ku je wuri kaza shi bai je ba dama ana kiran fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ana kiranta ghazwa wadda kuma ya tura a yi ana kiranta sariya to tasa da ya fita ashirin da bakwai ko da shida wadda kuma ya tura a talatin da biyar an yi littafai da dama da bincike-bincike da yawa akan adadin mutanen da aka kashe a yaƙe-yaƙen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam galibi na jin mun sha wannan musamman ko idan an zo bayanin maganganun da suke nuna tuhumar musulunci da tashin hankali cewa addini ne na zub da jini kamar da wasu suke cewa an yada addinin musulunci ne da takobi ai muka faɗi wannan maganar cewa malamai sun yi bincike cewa adadin mutanen da aka kakaf a yaƙi dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wuce mutum ɗari uku ba kakaf illa wasu suna ƙara suna kai adadin dubu idan sun haɗa da banu ƙuraiza yahudawa da shi wannan kuma warware alkawari suke a sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe su wannan ka iya cewa wannan uquba ce aka yi musu ba yaƙi suka fito da makami a fagen yaƙi ba an fahimci wannan da haka ka iya in ka hada adadin rayukan da aka kashe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya sa su zama dubu ta wannan bangaren in an sa na banu quraiza in ko wanda aka yi a filin yaƙi ne to ba su wuce ɗari uku nan maka da aka sha ambata to wannan kenan adadin waɗannan waɗanda aka kashe na mushrikai ranar yaƙin badar su kuma abin da yasa suka ji ciwon manya-manya ne a cikinsu manya-manya da suke ji da su a iya asalin gidan abin nan abdu shams kawai ɗan abdu manaf mutum goma sha hudu zarata aka kashe musu shi sa abin ya yi musu ciwo dalilin da yasa kenan suka jagoranci sauran yaƙoƙi da aka yi aka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'mini a lokacin yakin uhud kuwa da allah maɗauki ya kaddara wannan abu ya faru sai abun ya juyi irin wancan adadin da aka kashe a badar mutum saba'in to sai aka kashe kusan irinsa shi ma daga cikin musulmi dan me dan allah ya nuna cewa shi ne iko ne akan komai ne ma'anar dama wannan cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma da allah maɗauki ke cewa da ya so walau yasha Allah lan tasara minhu هذا haka lamarin yake da Allah ya so da ya saka mu da ya rama muku da ya sa kun ci nasara walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd amma sirrin abin shine yana so ya jarrabi sashen ku da sashi hmm. to haka lamarin ubangiji yake don haka kar a dauki rashin cin nasara a wajen yaƙi a matsayin faduwa ba faduwa ba ce ah, nasara ce ta wani wuri darasi ne a wani wuri ibtila'i ne a wani wuri da ka kullum a kalle shi ta wannan bangaren kuma sannan wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana wa mutane ukuba a duniya sakamakon laifinsu wannan ya bayyana za ka ji wani lokaci wasu sukan ce dan me za a ce wai abin da Allah yake mana misali a zamanin yanzu ko a ce yunwa ko makamancin wahalhalu da tsada da sauransu wai a daina danganawa zinace-zinace da luwaɗi-luwaɗi da shaye-shaye da eh, makamantan irin waɗannan abubuwa na saɓon Allah wai shugabanni ne kawai ba su yi abin da ya kamata ba shi yasa ake wannan hali don haka a kira shugabanni su yi adalci su tsaya akan abin da yake daidai in ba haka ba ba daidai ba ne a kafa hujja da wannan maganganu na'am kafa hujja dama da laifin mutum ai ba daidai ba ne a shar'ance amma abin da Allah ya jarrabu mutane a kansa na musifa za a iya kafa hujja da shi musifa ana kafa hujja da ita zunubi ne ba a kafa hujja da shi da kaddara ka ce ai haka Allah ya kaddara mun ai mun dai magana akan wani ba sai mun tsaya a kansa ba abin da ke son faɗa dai shine lalle Allah yana yi mutane uquba akan zunubansu in har mutane suna zunubi to Allah zai uquba illa dai ba dama ba ga muku za a yi cewa yau farin nan da ya zo muku dalilin laifin wani ne da wani ko mutanen gari kaza ko mutanen unguwa kaza shi yasa yau ake muku kaza ai ba magana ake da ku ba tunda babu annabi yanzu da zai faɗi cewa ga abin da Allah madaukaki ya faɗa amma ku ne za ku rusuna ku gani da kanku ku ɗauki izina cewa abubuwan nan fa suna faruwa ne sakamakon abin da muke don haka a kyautata aiki a gyara aiki Allah sai ya bar mu mu zauna lafiya amma in za a ci gaba da saban Allah to Allah zai kawo uku ba wannan kuma baya hana abubuwan da suke sababi ne na halin da ake ciki to a ja hankalin masu aiki a kansa su yi abinsu domin dama Allah ya wajabta musu Allah ya wajabta wa shugabanni yin abin da ke shine daidai yawa su su ɗau matakin su na sababin duniya sababin duniya amma maganar ukuba da Allah ke rattabawa akan zunubai wannan tana nan ba inkarin ta ayoyi akan wannan suna nan birjik a cikin alkur'ani haka ba daidai bane wasu su rika faɗin irin waɗancan maganganu cewa Allah ya haɗa wai sai su ce to ku duba turawa mana wannan irin zunubi ne ba sa yi to su ma Allah yana jarraba su wace maka baya jarraba su wace jarraba ce babba irin Allah ya sa ya shiga tsakanin su da imani hmm? su kasa imani kuma wace irin jarraba ce ma ba sa yi kankaran nan da suke zuban musu ba bala'i bane iska kullum duk shekara sai an yi gobara a wasu ƙasashe ruwa ya cinye gidaje shi ma wannan babu duk musifa ce haka ku ce ba a jarraba su wannan wani zance ne Allah maduki yana sa jarraba kawai matsalar ita ce tun yanzu ba zamanin wahayi bane ne ba za a ce abu da faru a gari kaza sakamakon kaza ba ne wannan shi amma tun da Allah ya faɗa a ƙur'ani to ba ma buƙatar mu ture wannan akan da wasu dalilai haka waɗanda ba masu ƙarfi ba akan haka Allah kyauta mu koma إنكم قد أصبتم من المشركين مثليها فقتلتم سبعين من كبارهم آه، وأسررتم آه، وأسرتم آه، سبعين هكذا يقول فليهن الأمر لو هكا أبن يسوكي الأمر نعينا في اللمر الأمر يمك سوكي من أكو دي هنك هنكلمك كده كدامو والتخ... والتخف المصيبة كما مصيبة تسوكك alaikum a kanku annakum la tastawun tare da cewa ma fa da ku da su ba ɗaya kuke ba da ku da su ma'ana da ku muminai da kafirai ba ɗaya kuke ba ta wannan adadin kun zama ɗaya kun kashe musu saba'in su ma yau sun kashe muku saba'in amma ku ɗin a a filin yaƙin ma kun fi su ta ɓangaren kun kama musu saba'in su ba su kama naku ba a ko bibi ku a nan ko ƙari kuma akwai wani fifikon cewa fa inna qatlakum fil jannati wa qatlakum fil nari su waɗanda aka kashe musu yan wuta ne ko kuma waɗanda aka kashe muku ƴan aljanna ne wannan bambanci ne ko ba bambanci ba babba kuma mu'assir mai tasiri sosai qultum kun ce anna hada ta yaya haka ai min aina asabana ma asabana wannan abin da ya same mu ta ina ya same mu ma asabana wa hazam wa huzimna ko min aina asabana ma asabana wa huzimna ta ina abin da ya same mu ya sami mu har aka ci nasara akan mu a wajen yaki. qul Allah ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi ce da su huwa min indi anfusikum hina tanaza'tum ai wannan daga gare ku yake yayin da kuka yi jayayya wa asaitum kuka saba ma'ana kuka yi saɓo. da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi kaza kuka yi min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan abin bayan Allah madaukaki ya nuna muku abin da kuke so ma'ana da kuka ga ganima sai kuka sako bayan ku an ce kar ku sako an mun tattauna akan wannan fa'u ko haka ne ko ah, fa'audan ala anfusikum bi ko ah, ala anfusikum bil lawmi komawa a gare ku bil lawmi da zargi ma'ana zargi akan ku yake wahadaru ko fa'udu zai zama yawwa nan a wurina ne wawon ta faɗi fa'udu ala anfusikum bil launi ku koma kanku ku zargi kanku zunubin ku ne laifin ku ne shine sababin wannan abin da ya auku wahzaru min al murdiya kuma ku kiyaye sabubba na halaka al murdiya alladhi arda ai alladhi ahlaka yawa sababban da suke sa mutum ya halaka to ku nisance su a daina sabawa Allah in Allah ya ce ayi ayi Allah ya ce a bari a bari to ya jama'a wannan abun ba iya zamanin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam har wannan zamanin da muke ciki in Allah ya ce ga dokarsa a bi ita ce zaman lafiya in Allah ya ce abu kaza a bar shi to a bar shi shine zaman lafiya ba za mu zauna ku duba dai ku gani mutane masu tsarki irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan abun an kama su da laifin su take a lokacin to don me kai zaka zo ka ce ka yi saban ka kai abin da ka ga dama ka ce ba za a kama ka ba sai ka ce ai Allah ba haka yake ba ai da yana haka da ya kama kasashen kafirai wannan maganar ba daidai ba ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowanne abu fa iyyakum wa su'adh-dhanni billah dan haka ka shedinku ahid kuka rika aukawa cikin mummunan zato ga Allah a dainewa Allah mummunan zato fa innahu qadirun ala nasrikum domin shi mai iko ne akan ya taimake ku ba ya yayi dan baya son ku ba a'a laifinku ne ya jawo bai taimake ku ba kuma duk wannan yana cikin abin da Allah madaukake ya kaddara ya rubuta cewa zai faru daga cikin fa'idojin wannan aya da muka karanta halaccin a zargi mutumin da yake da cikakken imani in ya aikata abin da ya cancanci zargi ko sahabbai masu imani amma da suka aikata abin da ya cancanci a zarge su Allah maɗauki ya zarge su zargin nan nasu kuma baya nufin wani abu na nuna cewa su ba mutanen kirki ba ne gatan ne ma da matsayinsu a wurin ubangiji ya sa da suka yi aka ce musu kunyi kuma sai a zo a ce muku an gafarta ko sun yi an musu uku ba take ita ma rahama ce da bambanci da wanda ya yi ya ƙara ya ƙara aka yi ta kyale shi yana ta miƙe kafa sai a lahira a kama shi da laifi wani ne fi sauki da wanda aka yi masa a duniya da wanda kuma aka yi masa a lahira na uku ba, wanda aka yi masa a duniya ya fi sauki don haka darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tabu ba anan zargi ne yan gata ko kai a cikin waɗanda kake zaune da su wani zaka ga yana abubuwa yana ta yin abubuwa ba ruwanka da shi saboda ba kusa yake da kai ba wani baka damu ba amma in naka na kusa yayi hankalinka zai tashi ka ce ya za a kai muna tare da kai kai kaza an bamje irin wani abu da haka wani lokacin gata ne yake sa a yi wa mutum zargi ba nuna cewa wato ba mutumin kirki ba ne. Da haka a daina daukar zargin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga irin waɗannan cewa gashi nan ai Allah yana nuna musu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza mm, waɗannan duk abin da suka aikata din nan mun karanta a baya an gama da shi an yafe musu da nassi ba ma kawai da ukubar da aka yi musu ba ai mun gama wannan zancen ko yawwa to daga cikin fa'idodin kenan fa'ida ta biyu tadkirul insani bima yuhawwinu almusibata alaihi yana da cikin abu mai kyau ka tuna wa mutum wani abu na rarrashi da zai sassauta masa jin zafin da gafin da bala'in da raɗaɗin musifa in ta same shi in musifa ta samu mutum rarrashinsa ake sai ka ce masa haba Allah ba komai kwantar da hankalin kama ai ba kai ne faro ba akwai wasu ma an musu akwai wasu ma abin da aka yi musu ya fi naka akwai wasu ma in ka kwatanta da su da kai kafi su to irin wannan abin yana da kyau idan musifa ta samu mutum a riƙa rarrashin su da irin wannan gobara ta samu ga wani Allah kiyaye in ka je ka riƙa nuna masa irin wannan shi a lokacin hankalinsa ya tashi cewa gaba ɗaya komai nasa ya ƙare ko wani nasa ya rasu yana ɗaukar gaba ɗaya hope ɗin rayuwa duk ya ƙare ka nuna masa a wannan ba daidai bane yawa ka ci gaba da kyakkyawan zato da Allah madaukaki ai akwai wani ma ya rasu wani ma ya rasu yanzu ina iyayenmu ina kakanninmu ina wani ina dukiyar tasa duk babu wani ma irin wannan gobarar da aka yi masa gaba ɗaya ba a gida kawai aka yi ba an yi masa a gida an masa a shago an masa a motoci an masa a kaza da kaza kai ko yau iya gidan ta taba shagon ka kalau ko kuma shagon ta taba ba ta taba kalau ba ta taba iyali ba ba ta taba kaza da kaza ba to irin waɗannan maganganu yana da kyau a riƙa gaya mutum in musifa ta same shi ah, na uku isbatul asbabi tabbatar da sabubba cewa lallai sababi gaskiya ne sababi ne ne gaskiya ne cewa abubuwa suna faruwa ne da sababinsu a ina muka samu wannan faɗin Allah maɗauki da ce kun huwa min indi anfusikum cewa wannan abun daga kanku yake ma'ana sababan shi kuma ijadan wa khalqan min Allah Allah madauki shi ya halicci abin ya auku amma sa daga gare ku ke ku kuka aikata laifin da ya jawo ai muku ukuba da wannan abu an gane wani abu domin kowanne abu yana da sababi insha Allah mun zo karanta aya ta gaba za mu yi magana akan yadda za a yi tawfiqi tsakanin cewa komai ya faru ne da izinin Allah da kuma cewa Allah ya gaya musu a wannan wuri cewa abin ya auku ne daga kansu akwai buƙatar ai tawfiki ko ba buƙata kun gane ko ba gane ba hmm? to za mu zo kan wurin ku bari mun zo wannan aya ta gaba Allah madauki ai ya faɗi duk abin da ya same ku gashi wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah me ma'anar fa bi idnillah idnillah shar'i ko kauni eh kauni yawwa idnillah al-kauni duk abin da ya same ku randa waɗannan jam'o'i guda biyu ma'ana taron mutum guda abin nan dandazon ɓangarori guda biyu da musulmi da kafirai suka haɗu fa bi lahi abin da ya same ku na, to da izinin Allah ya uku nan shi ya ce da izinin Allah a wannan ayat da muke karanta kuma ya ce qul huwa min indi anfusikum ko kun gane akwai buƙatar mai ko ba buƙata to za mu zo kansa insha Allah amma nan akan mahallin farko ne qul huwa min indi anfusikum akwai me akwai maganar isbatin sababi cewa kowanne abu da sababin sa yake aukuwa la'alla abin da zai taimaka mana mu gane wannan qaddara hukuncin Allah ne ilimin Allah ne ganin damar Allah ne sababi shi kuma a kansa ake rataya sakamako da jaza'i shi sababi sababi kai ne kake yin abu sai a yi mai kai ne kake yin abu sai a baka lada an gane don haka sababi ya tarattabu alaihi jaza'u wal uquba ita kuma kaddara maganar ilimin Allah ne da ikon Allah da ganin damar Allah da hukuncinsa da zartar da abin da ya ga dama a cikin halittarsa wannan ba shi da alaka da yana so ko baya so an gane abin za mu zo ƙarin bayani insha Allah mun zo kan waccan aya din da muka ambata wannan aya ta gaba abu daga cikin waɗannan ma'anoni ko fa'idoji minnatullahi ta'ala ala sahabati Allah ya yi wa sahabbansa aya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baiwa kuma yana gaya musu ma baiwar da ya musu saboda ya sanya rauni babba a hannunsu ya auku akan mushrikai kuma har ya tuna musu wannan abu tuna musu nan da ya nuna baiwa ce cewa kun kashe musu mutum saba'in kun kama mutum saba'in ku yanzu an kashe muku mutum saba'in don haka an kwatanta suwaye a sama mumine ne a sama an banci abin to wannan yana nuna baiwa ce ita kanta baiwa ce da ta cancanci a ambace ta da ba ta cancanta a ambata ba Allah ba zai ambata a nan ba mahangar da ake kalla kenan daga ci kuma har yanzu tabbatar da sunan Allah al-qadir sunan Allah al-qadir sifa ce tasifu biha al-qadir sifa ce da Allah madaukaki wanda al-qadir ne <clears throat> yake siffantuwa da ita ina jin mun sha magana ita ma akan wannan sifar ala wajhi khusus cewa siffa ce da take nuna mubalaga take kuma nuna a ah, dawwama in an ce alƙadiru yana da bambanci da alƙadiru mai bambanci alƙadiru mai iko galibi yakan zo muƙayyadan a cikin alƙur'ani قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا سورة الأنعام alƙadiru kenan alƙadiru kuma baya zuwa da irin wannan ƙaidin shi yana nuna siffa ce dawwamammiya ta Allah cewa shi mai iko ne da'iman wa abadan ba akan wani abu ba can kuwa cewa aka yi ƙulhu Alƙadiru? qadiru ala an yab'atha alaiku. Allah mai iko ne ya tayar muku kaza da kaza da kaza ya sa abu kaza ya sa kaza ya hau kanku an gane wannan bambancin yau don haka sunan Alƙadiru. ashbahu ma yakunu sifatan duk da suna ne to amma ya fi kusa da zamansa sifa saboda dawwamarsa insha Allah an fahimta kuma sannan yana nuni akan cewa Allah subhanahu wataala babu abin da ya gagare shi babu abin da ya gagare shi masu ilmin kalam a wannan wuri in sun zo sukan ce ai ah, inna Allah ala kulli shay'in qadir sai su fassara shi da cewa inna Allah ala ma yasha'u qadir ala ma yasha'u qadir wannan kuskure ne ba haka ya kamata a faɗa ba in dai fassarar inna Allah ala kulli shay'in qadir shi ba zai ce kulli shay'in kai kuma ka ce ala ma yasha'u ba ai tun da ya faɗi ala kulli shay'in to ka bar shi ka siffanta Allah da wannan siffar yadda Allah ya faɗa kar ka ci masa gyara an gane kuma sannan ba a cire komai daga cikin wannan shay'in wani lokacin su ma suna shigar da irin wannan zancen su sai ai da Allah ce inna ala kulli shay'in qadir to wai hadda zatin sa a ciki wai hankali ya cire zatin sa malamin suna da martani cewa ai wannan dama asali Allah yana magana ne akan almumkinat almumkinat abubuwan da zai yiwu samuwar su da rashin su zai yiwu a same su zai yiwu a rasa su suna ke cewa mumkinat amma Allah koda a tafsirin su ahlul kalami ai suna ce masa wajibul wujudi wajibul wujudi kuwa hukuncin kudura baya hawa kansa an fahimci abin da haka ko da harkar ilmin kalam din ba haka ya kamata su faɗa ba akwai kuskure da haka da inna allaha ala kulli shay'in qadir tana nan haka za a ambace ta babu canzawa mu je aya ta gaba Allah maɗauki ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'an kuma abin da ya same ku wannan ma wasu malamai suna ce mata sharɗiyya wasu kuma su ce a'a mausula ce amma dumminat ma'anar shart me bambancin su in an ce ma kamar wadda a ce muddin kaza da kaza ta faru to kaza zai faru amma wannan in mausula ce ana ishara ne zuwa ga ma'anarta allabi wa ma asabakum abin nan da ya same ku يوم التقى الجمعان ga zarfin ranar da dandazon mutane ɓangarori guda biyu suka haɗu da na musulmai da na kafirai an gane fa bi Lahi, to da izinin Allah ya masu cewa shartiyya ce sun kalli wannan fa'un da ta zo a cikin jawabin fa bi Lahi, shi sa suka ce shartiyya ce amma zance mafi ƙarfi shine mausula ce walakin bumminat ma'anar shart yau ma'ananta allazi amma an sanya mata ma'anan sharaɗin a cikinta ma'ana kamar Allah maɗauki yana cewa ne to abin nan fa da ya same ku ranar da rundunonin nan guda biyu suka haɗu to ku sani fa cewa ya auku ne bi iznillahi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'lam mu'minin kuma don Allah ya san mu'minai mun magana akan wannan ilimin ko wani irin ilmi ilmin zuhur ko ilmin zuhur da ilmin wujud ba ilmin Allah fi sabiqi ilmin fil azal ba yawwa insha Allah kowa gane wannan ba sai mun nanata ba bai kowa kuwa kowa yawwa masu littafi masu bibiya masu riƙewa bayanin da aka yi a baya suna riƙewa Mm. abinda ake faɗa shine galibi mutane sun zo fassara wannan waliya alamal mu'mini sukan ce dan Allah ya bayyana muminai wannan ba laifi ba ne ana nufin tafsiri ne bil lazim tafsiri bil lazim wani lokaci kaje kunu ta'wili wani lokaci kuma ba ta'wili ne amma abinda ake nufi shine bari zan fassara da Hausa waliya alamal mu'minin kuma don Allah ya san muminai don aka fassara haka sai mutane su ji wani bawai. wai za a yi a ce abin nan da ya faru ya faru ne don Allah ya san suwaye mumine. shin Allah bai san suwaye mumine ba ya sani to wannan ne yake sawa sai su ce abin da ake nufi liyubayyina bayyana man huwa almu'min ai don Allah ya bayyana liyumayyiza dan ya tantance ya fayyace ya bambance wane ne mumini wane ne ba mumini ta bangaren ma'ana wannan ba ba matsala amma kada a kore wannan ilimin na Allah cewa alama, a bar shi a yadda yake cewa dan Allah ya sani a babin aƙida, ana kasa ilimin kashi biyu ne cewa akwai ilimin Allah na tun fil azal wanda ya riga ya san abu tun kafin ya auku akwai kuma ilimin da ya sani lokacin da abin ya auku ai ba kuma ta mun yi wannan zancen to shi nake so kai ku tuna mun yi aiko yawwa ma'ana akwai ilimin Allah bayan abu ya auku to na farko ilimin Allah sabiqi shine ilimin fil azal shine wanda ke mahfuz Allah ya san abu zai zo ya auku shi kuma wannan na biyu lokacin da abin ya faru ranar yakin uhudu ranar da wannan rundunoni guda biyu suka haɗu a kunga wannan abin wannan bai auku ba sai bayan wannan abun ya uku to ranar yakin uhudu Allah ya sanya wannan abun ya samu muminai dan su san cewa daga Allah yake na farko kenan dan kuma Allah ya san su waye muminai a cikin su an fahimci abu to da wani irin sani din sani na tun fil azal ko kuwa sanin wannan sanin na biyu wanda yake aukuwa ranar da abin ya auku na biyun ake nufi to shi ake ce ma ilmin zuhuri wa ilmin wujudi wa ilmin jaza'i wa ilmin sawabi waɗan wannan ilimin shine wanda ake rattaba a jera ma'ana a baiwa mutum sakamako a kansa shi wannan ilimin na biyu kamar ba ku gane ba hmm? ka gane kai ba gane ba ko ilimin Allah ka sa shi nau'i biyu akwai ilimin ya san za a yi komai tun kafin komai ya faru kun gane wannan wani ya sunansa ilimin fil azal ka kira shi tun fil azal to akwai kuma in abu ya auku yanzu wanda daga cikin ku ya yi tari yanzu nan ko Allah ya san da wannan tarin ko bai san da shi ba ya san da shi yaushe ya san da shi tun fil azal to na yanzu da aka ya san da shi ko bai sani ba ya san to wannan ilimin na yanzu shi muke magana don haka ranar yaƙin uhudu abin da ya auku ya auku ne don wannan sababi ma'ana muminai su san cewa da izinin Allah ma'ana da ganin damar Allah abin ya auku kuma sannan don Allah ya san suwaye muminan gaske suwaye munafiƙai? wala ya ya'lamanna Allah alladhina amanu wala ya ya'lamanna almunafiqin kamar da faɗa a alankabut ko kafin nan kuma na ce falla ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al Allah zai san suwaye masu gaskiya suwaye masu ƙarya sannan kuma Allah zai san muminai sannan kuma zai san suwa munafikai don haka ashe wannan san sani bayan abun ya auku shi yasa malamai sai suka ce shi ilimin da ake magana a nan shine wanda ake ɗora sakamako a kansa ilimin fil azal ba zancen sakamako a kansa domin ƙaddarar Allah ne hukuncin Allah ne Allah ku baye mana hukunci ran kiyama da iliminsa ya mana hukunci ne da hujjar da ya dora mana wani ga ilimin binan tauhidin aliman bil qadar kan ilimin fagen imani da kaddara duk ya kamata ka san wannan shi abin da ya auku daga gare ka to a kansa ne ake ɗora maka laifi ko a ɗora maka a baka lada haka ne ko baka ba to abinda Allah ya sani wannan na daga bayan shi ne ke da alaka da jaza'i da sawabi ba wancan na fil azal ba kuma sannan a kansa za a gane munafikai sun yi laifi ko ba su laifi ba da ba a yi wannan abun ba za a gane sun yi laifi kasancewar an fito za a taho yaƙi sai suka janye jikinsu suka janye wajen mutum ɗari uku suka gudu ko wannan ran yaushe abin ya faru ranar yaƙin uhu. to a ranar muminai sun bayyana an gane su waɗannan munafikai ma sun bayyana an gane su ko bai bayyana ba ya bayyana to duk Allah madauki ya san an yi wannan jarabawar kuma a gane su waye har yanzu masu tsayawa su waye masu gudu duka Allah madauki ya sa a gane waɗannan al'amura ne to dai abin da ake bi da wal ya'lamu alladhina wal ya'lamu almu'minin kenan sannan yace wal ya'lamu alladhina nafaqu kuma dan ya san waɗanda suka yi munafinci ya zo da shi da sigar fi'ili na nafaqu fi'ili madi kamar da yakan ce alladina kafaru ko kuma ce alladina amanu daidai ne da almu'minu daidai ne da haka in alladina kafaru ma'ana alkafiru da haka alladina nafaqu ma'anar su zuwa almunafiqu yawwa wal ya'lama alladina nafaqu wa qila lahum kuma aka ce da su ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u ya zo daga cikin sababin nuzulin wannan ayar wanda ya faɗi wannan maganar shine abdullah ibn umar bin haram baban jabir shine yake gaya wa waɗannan munafikai ku taho mana ku yi yaƙi ta'alu qatilu fi sabilillah ku zo ku yi yaƙi fi sabilillah lokacin da suka janye jikin nasu aw idfa'u ko kuma ku ba mu kariya a fassara wasu malaman cewa in ma ba za ku shigo ciki ba to ku tsaya a gefe ku ba wa mumine koba irin yadda ake cewa in ana yaƙi ana cewa ku je za mu tsaya a bayan ku to alal aqalla ku yi wannan usman ya kuma suna fassara abin da ake nufi a widfa'u ma'ana qatilu fi sabilillahi qasdan wa iradatan ku yi dan neman yardar Allah ku nemi fi sabilillah ku samu shahada ko kuma in ma ba ku yi wannan ba ku yi difa'an an awqanikum ku yi dan yaƙi da bada kariya ga ƙasarku ku yanzu abin da ya cinkare mu ai yaƙi ne da mushrikai suka zo mana daga maka dan su kai mana hari su yaƙe mu gaba ɗaya su isti isalin su tumɓuke mu baki ɗaya gaba ɗaya madina babu ita don haka in ba za ku yi yaƙi ma fi sabilillahi tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to ku yi yaƙi dan kare garin madina an fahimci wannan fassarar wasu malaman kenan cewa abin da ke da awid fa'u din cewa ku yi yaƙi dan kare ƙasar da garin ku domin kowanne kuma yana da tasa maslaha Mm. a ƙalu sai suka ce launa alamu qitalan ku wannan ma da maganganun malamai da yawa me ake nufi a launa alamu qitalan lattaba'nakum suka ce da mun iya da mun san yaƙi za a yi ai da mun bi ku ai mu da mun ɗauka ba yaƙi za a yi ba to shi sa Allah madauke ƙaryata su ya mutanen da an ba ku labari ga mutanen maka sun taho da rinduna da kayan yaƙi da shiri da tattali da komai da komai sun karo madina ya za a ba za ku tsammanin cewa yaƙi za a ba ma'ana law na'lamu anna qitalan sayaqa'u lattaba'nakum shine fassarar wannan bangaren da mun san yaƙi ne zai auku da mun bi ku ai wai ba mu san yaƙi za a faru ba shi yasa muka koma muka muka koma gefe Usman suka ce abinda ake nufi law na'lamu qitalan da mun iya yaƙi da mun bi ku shi ma zai dauki wannan fassara da mun iya yaƙi da mun bi kuwa to da me yasa suka shiryo har da dawakin su da komai da komai sai da aka taho suka zame hanya an fahimci abin yawwa sai Allah mu ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su yawma idin a wannan rana ta yaƙin Uhud lil kufri aqrabu sun fi kusa da kafirci ko min an gane wannan minhum din kamar ka ce ne hum lil kufri aqrabu min kaunihim lil imani aqrab ma'ana su sun fi zama kusa da kafirci fiye da zaman su fiye da uh, kusanci da imani ma'ana da za a gwada a tantanta ga imani ga kafirci to sun fi kusa da inda kafirci yake fiye da inda kusancin su da inda imani yake an fahimci abin insha Allah tayyib hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman wannan kauli ne sananne a larabci ana faɗi wani aqrabu minhu kaza da kaza ma'ana eh, min dinnan abin da ke so ku gane asalinta abin da ake nufi da ita kila sai an nanata hum su kafiran nan lil kufri yawma idin aqrabu hum lil kufri aqrabu min kaunihim lil imani aqrabu da larabcin haka yanzu kun gane hmm? ko ba gane ba yawwa ma'ana kasancewarsu kusa da kafirci ta fi fiye da kasancewarsu sun fi kusa da imani insha Allah an fahimta hmm. ka bar wannan da duka faɗa da hausa sun fi kusa da kafirci fiye da kusa da imani an gane ko ba gane wannan ba shike na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin ma laysa fi qulubihim abinda baya cikin zukatansu da me suke faɗi bi afwahihim da bakinsu ma'ana yatafawwahuna bima laysa mawjudan fi qulubihim suna buɗe bakinsu su furuci da abin da ba shi ne a cikin zukatansu ba wallahu a'lamu bima yaktumun Allah kuma shine mafi sani da abin da suke ɓoyewa Allah shine mafi sani in an ce Allah shine mafi sani shin dama akwai wanda ya musharaka da shi ne a ilimi sai Allah ya fi shi hmm? wai wasu malamai suna cewa nan wallahu a'lamu sai a fassara shi wallahu alimu malaman aqida ku suna cewa a'a a'lamu tana nan a batta abinda Allah ke nufi kar a mata tawilin cewa alimu domin Allah ba zai ce afdalu kai kuma ka zo ka mai da shi fadil ba an gane domin afdalu ya fi fadil a'lamu ya fi alim aqdaru ya fi qadir duk inda aka ce akwai fifiko to fifikon ake nufi mana in akwai wani ma da ya san wani abu a cikin zukatansu ko su ɗin su kansu to Allah ya fi su sanin abin da ke cikin zukatansu daga wujudin musharaka a ilimin dole tana nuna dai tamyizi ko da akwai wata musharaka da wani to dai Allah maɗaukaki ya fi kowa sanin abin da ke cikin kirazansu lala za mu zo cikin fa'idoji mu ƙara magana akan wannan mu koma cikin littafin malam insha Allah ina ne Kuma أخبره yawa wancan ma ba mu karasa shi ba kenan Eh, bayan ya ce fa'udu ala anfusikum bil launi wahdharu min al asbab al murdiya inna Allah ala kulli shay'in qadir fa iyyakum wa su'a dhanni fa innahu qadirun ala nasrikum walakin lahu atammu al hikmati Allah yana da cikakkiyar hikima fi ibtila'ikum wajen jarraba ku da yi wa musibatikum da kuma musifar da ta same ku zalika kamar da Allah madaukakin ne faɗa cikin suratu Muhammad wannan abu haka yake walau sha Allahu da Allah ya so lan minhum da Allah ya ba su nasara da ya rama musu daga kafirai walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd amma Allah yayi wannan ne dan ya jarrabi sashen ku da sashi summa sannan kuma akhbara Allah madauke ba da labari annama asabahum yawmal taqal jam'ani abinda ya auku ya same su ranar da rindunoni suka haɗu guda biyun nan na mumine da na kafirai jam wato jam'al muslimin wa jam'ul muslimin wa jam'ul mushrikin ranar da rundunar musulmi da rundunar mushrikai suka haɗu fi uhudin a uhud abinda ya auku ga muminai ɗin, min alƙatli na kisa wal hazimati da rugujewa a wajen yaƙi wa annahu annahu bi idnihi mu cewa ya auku ne da izinin Allah wa qada'ihi wa qadarihi da izininsa da ƙaddararsa da hukuncinsa da iliminsa da kuma me ganin damarsa an gane kar a ce da yardarsa da sansa da amincewarsa kuma ku fahimta ba hmm? yawwa ya auku ne da ganin damarsa haka ya ga dama haka ya rubuta shi ne sarki shi ne mai iko ba abin da zai faru a mulkinsa sai da saninsa sai da ganin damarsa ba a isa a samar da abin da bai so ya auku ba bai ga damar auku ba ya auku an fahimta amma kuma wannan abin ba abu ne da ya masa daɗi ba da yake sansa yake ƙaunarsa ba bai yadda da shi ba tunda abu ne ba mai daɗi ba an fahimci abin yau don haka shi yasa malamai suke cewa wannan izini wannan iri ne shi ake yi da kauni in kun ji an ce izini kauni shine izini da ke da alaka da halitta ma'ana ma qaddarahu Allah wa ma khalaqahu Allah wa ma sha'a kaunahu abinda Allah ya halicce shi ya ƙaddara shi ya so ya auku shi ko izini shar'i shine abinda Allah maɗaukaki ya ba da izini ya yarda zai ba da lada a kai zai yarda da wanda ya aikata wannan kaji an ce bi iznillahi kuma abu ne na umarni to anan shine ake nufin wannan na bangaren shari'a da za a baka lada akai in ka aikata amma wannan abin da ya shafi musifa da abin da ya shafi wato wani abu na saban Allah in ya auku a bayan ƙasa ya auku ne da izinin Allah na ganin dama ba izinin Allah na ya yarda ba insha Allah kun gane wannan abu ko haka nake sare to yace bi idnihi wa qada'ihi wa qadarihi la maradda lahu babu mai mai da wannan ma'ana babu wanda zai mai da shi ya ba zai auku ba wala budda min wuqu'ihi wani yana da cikin bambanci tsakanin al-idn al-shar'i wal idn al-kauni kamar yadda al-irada kauniyya da al-irada al-shar'iyya al-irada shar'iyya ko al-irada al-kauni abin ko al-idn al-shar'i ba lalle ne su auku ba amma irada kauniya dole ne ta auku ai shi ma wannan kun fahimta insha Allah sai an bada misali a bada misali bari Allah madaukaki ya ce duk wanda Allah ya halitta su zama muminai umarni ne nasu ko wannan umarni haka yake so shine iradarsa to amma a waƙi'i a abin da yake aukuwa yanzu hakan ta faru bata faru ba menene ya faru wasu sun yi imani wasu sun kafirce to wannan faruwar abin da ya faru da dole sai ya faru shi ake ce ma irada kauniya iradar kauniya mashi'ar Allah Allah ya ga damar abu ya auku ba shi da alaka da Allah yana so ko ya yarda shi kuma wannan abin da wani ya auku wani bai auku ba shi ake nufi da irada wani shar'iyya insha Allah yanzu an ƙara fahimtar abin to izinin Allah shi ma a wannan wurin fa bi iznillahi ma'ana wanne za ku sa kauni ko shar'i kauni ne ake nufi yawwa ma'ana musibar da ta same ku ta same ku ne bi iznillah shin Allah yana so za a samu wani abu na lada ne in musiba ta same ku ku yi sabo Allah yana son haka to don haka ashe kenan da saban da ya auku da sakamakon sa wato musibar da aka yi muku ran yakin uhudu duka sun faru ne da izinin Allah na halitta da iradar Allah kauniya da mashi'ar Allah zartacciya insha Allah an fahimci wannan yau tsaye to anan ne dama zancen maganar ke tasowa nan Allah maɗauki ya idafar abin da ya faru a yakin uhudu ai shi ake tattaunawa me ya faru a yakin uhudu an kashe musulmi da yawa musiba ce ko ba musiba ba har an ji wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rauni musiba ce ko ba musiba ba musiba ce to a ayar da ta gabata gashi kan Allah madauki ya ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hada me Allah ya ce har cewa a isar da su a gaya musu qul huwa min indi fusiku to nan kuma gashi ya ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah to za ka hada wannan abubuwan nan ya ce da izinin Allah can kuma a baya ya ce daga muminai ne wa zai amsa hmm? na'am matsalar da ta faru ta annabi sallallahu alaihi ya ce ku zauna a wannan kan dutsen ku tsaya da makaminku da kibiyoyinku kada ku sakko ko mun ci nasara ko ba mu ci ba sai da suka ga an fara cin nasara suka sakko don su kwashi ganima kaga an yi me an saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya kafiran suka biyo musu ta wani wuri kuma aka rutsa su aka yi musu ta'adi ga saban Allah ya auku ga musifa ta auku an kankashe su a gane wannan to inda Allah ya nasabta wannan abun yace su ne abin da yake nufi abafahu ilaihim sababan nan kuma da yace wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah adafahu ila nafsihi insha'an wa khalqan ko ya dangana shi zuwa ga kansa ne saboda shi ya halicci abin ya auku haka Ƙaddararsa haka ya rubuta tun fil azal da bai ga dama ba abin ba zai auku haka ba da shi ya halicci abin ya auku a haka amma sababinsa su suka aikata haka don haka mu ma har yau din nan duk wanda ya aikata wani abu na saban Allah in Allah ya jarrabe shi kada ka ce ai Allah haka ka rubuta min tun fil azal an gane ana kafa hujja ne da kaddara a musifa ba a laifi ba naka in muka yi laifi Allah ya mana uquba kar mu ce ai Allah ne ya kaddara mu ba mu da laifi sai mu ce laifin mu ne sai mu azantu sai mu dau mataki sai mu tuba sai mu daina sai Allah shi ma ya daina haka ya saba mu'amala da mutane an gane yau amma maganar cewa abun ya auku a bayan ƙasarsa wannan ƙasar da ya halitta a cikin halittarsa wannan ɗan adam ɗin da aljanna mala'iku da suke gudanar da rayuwa a ce wani abu ya auku shi bai yadda ya auku ba wannan ba zai faru ba saboda shi shine mai iko akan komai ta wannan gefen zaka kalli maganar kauniya din nan ka fahimce shi yadda ya kamata cewa duk abin da kaga ya auku ko Allah yana yadda da abin ko bai yadda da shi ba mu matsalar ne Hausa duk ta bata mana abun wallahi me yasa nake cewa Hausa ta bata abin galibi a hausa muka go fassara mashi'a sai mu ce so yarda ita ma mu ce yarda don ba mu da ita ko mu ce amincewa amincewa ma duk larabci ne so in kawai muke da shi to kuma so yana da wata ma'ana daban ba wannan ba to in Allah ya so ai kaza in Allah ya so ai kaza shi yasa kyakkyawar fassarar da zaka bai wannan matsalar shine ka ce in Allah ya ga dama ya fi kyau ka fassara mashi'a da ganin dama kar ka fassara ta da in Allah ya so ka fassara ta da cewa in Allah ya ga dama domin ganin damar Allah tana nufin abu ya gudana yadda ya tsara abu ya auku yadda ya rubuta wannan kuwa yana da bambanci da sansa da amincewarsa da yardarsa da ba da ladarsa to abin da zai ba da lada a kai da amincewarsa da yardarsa wannan shari'a ce umarni ne abin da kuma ya auku ko yana sansa ko baya so ma'ana ko yana ƙaunarsa ko yana yarda da shi ko ba yarda da shi amma ya ga damar ya auku wannan a ɓangaren halitta ne to shi saboda sarautarsa da ƙasaitarsa da isarsa babu wanda zai aukar da wani abu da laifi da daidai sai ya ga dama an fi wannan abu don haka shi nasa ba za ka kafa hujja da shi ba naka za ka kafa hujja da shi Allah sa ku gane wannan abu da ka ba za ka zo ka ce Allah ne ya yi kaza don haka ni ma ne kaza ba a'a kai kana da umarni da aka ce ka bi akwai hani da aka ce ka hannu don haka ran kiyama da shi za a yi maka hukunci Allah sa ku gane wannan zancen bai lokacin yayi na ga an turo ta kada to ina ne mun fara karanta maganar malam ina zuwa mu duba inda ya faɗi ai ba mun fara ba eh to mun dan yi cewa wala budda min uqubihi ko wal amru al qadari umarni ko lamari na qaddara idza nufiza in aka zartar da shi lam yabqa ba lam yabqa bane lam yabqa illa taslimu lahu ba abin da ya rage illa a miƙa wuya wa annahu qaddarahu li hikamin azimatin wa fawa'ida jasimatin kuma cewa Allah madaukaki ya kaddara shi ne don wasu manya-manyan hikimomi da kuma wasu fa'idoji su ma masu girma don haka don haka Allah ya wa annahu li yatabayyana bidhalika almu'minu min almunafiqi kuma sannan za a gane a bambance a tantance wane ne mumini wane ne munafiki alladhina lamma umiru bil qitali to mu tsaya anan sai mu tashi inda yace wa qila lahum ta'alu qatilu aw idfa'u kusa alama a insha Allah nan ne za mu tashi Allah mu dake kai mu darasin mu na gobe bi idnihi tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kada mana ilimi mai amfani Allah ya taimake mu ya taimake addinin musulunci a ko ina yake Allah ya sare abin da ya kuntata na halin al'ummar musulmi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم ما ستيوا مني na i e, su akwai asali to lokacin mu ya ƙure a cire shi ko a cire wannan asali maganar mu'tazilawa ne mu'tazilawa ne suke cewa inna allaha ala ma yasha'u qadir domin su cire af'alul ibad yau don a wurinsu inna allaha laysa qadiran ala khalqi af'ali ibadi bal al ibadu hum khaliquna li a'malihim to wannan shine sirrin abin shi yasa ba da kyau maganar kuma ko da mutum ba haka yake nufi ba a gyara masa ita hmm.